ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا kuma suna ciyar da abinci tare da kasancewarsu suna son sa don bukatarsu da sha'awarsu gare shi suna ciyar da shi ga mabukata da marayu da ribatattun yaƙi